Ahmad Salihu Sabon Birni shugaban ma'aikatar hukumar sa ido da hana laifuka ta jihar Sokoto wadda aka fi sani da Sokoto Marshal ya yi korafi game da kin sanya jami'ansa da hukumar INEC ta yi a cikin jami'an da suka bayar da tsaro a lokacin gudanar da zaben da ya gabata na shugaban ƙasa sanatoci da kuma 'yan majalisun tarayya. Shugaban ya faɗi hakan ne a yayin ganawarsa da manema labarai a babbar hedikwatar su da ke nan jihar Sokoto. to ya bayyana cewa duk da takardar da suka aike wa hukumar INEC da ita na neman izinin da ta ba su damar shigowa a cikin jami'an da za su bayar da tsaro a lokacin zaben. Hukumar ta INEC ta ba su tabbacin shigowa a cikin jami'an da za su ba da gudunmuwa a wajen zaben. Daga baya ta yi biris da wannan maganar. Hukumar ta Sokoto tana sa ran za ta shigo a cikin zaben gwamna da na 'yan majalisun jiha da da za a yi ran goma sha ɗaya ga wannan watan na maris na yi rubutu na aika ma hukumar zabe ta jihar sokoto cewa hukumar sokoto marshal agency ɗaya take da dukan hukumomi na tsaro domin hukumomin tsaro na ƙasa doka ce ta yi su to kuma doka ta jiha majalisar dokoki ta jiha ita ta yi enacting law number 5 kuma lonan number five ya ce muna ba da tsaro ko muna haɗa hannu da jami'an tsaro na jiha irin police sojoji civil defense dss mu ga cewa in akwai wani abu wanda zai kawo tarnaki ga tsaro mu nuna musu wuri inda za a yi wani abu na illa ko kuma idan muka ga wata illa mu kama mu basu wannan na yi rubutu na yi ma nuna musu sashe na sha shidda da kuma karamin sashe na ɗaya y cikin baka ya cikin baka cewa wannan sashe a launin ba a doka ta biyar ta wadda ta kirkiro sokoto marshal agency ita ba mu dama cewa ɗaya muke da duk wani law enforcement agent muna da rawar da muke takawa alhamdulahi allah cikin ikonsa da na rubuta musu na tura musu ita hukumar zaɓe ta yi da flying nawa a ranar sha uku ga watan biyu ta turo ma wannan takarda cewa ta nemi na maraba mu zo a haɗa hannu da mu mu tabbata cewa a yi ingantaccen zaɓe a jihar sokoto sun karɓi kiran mu amma abun mamaki da na sake tura jami'ina mai kula da harkan operation mai kula da ayyuka na wannan hukuma da kuma jami'i mai kula da harkar tsaro na wannan hukuma sun je zuwan su biyu ba a basu tax ba ga ka'ida ya kamata a ce inec ta yi providing din ma'aikata ta da tag wanda ma'aikata na za su sa to rashin wannan tag shi ne kuke ganin cewa jami'an sokoto marshal agency ba su shiga dumu-dumu ba a cikin wannan zaɓe amma yanzu haka mun sake kira ga hukumar zaɓe ta ƙasa da ke nan jihar sokoto ta gaggauta ba mu tak wanda doka ta ba mu dama mu shiga domin akwai karancin jami'an tsaro a jihar sokoto mafi yawan runguna jami'an kashe gobara na firar gamman su aka kai abinda aka koya musu yadda ake kashe gobara ba a koya musu yadda ake kama mai laifi ba amma jami'an sokoto martial agency an yi training ɗinsu an koya musu yadda ake kama mai laifi da gano mai laifi ina gaya miki yanzu haka shi an maganar da muke ba zan so nan in gaya ma duniya ba domin sai na ji ansa da za su bani idan suka bani ansa zan sake inviting 'yan jarida ba ku kadai ba in zo in yi taron manema labarai in gaya musu cewa sun yi denying wani haki wanda doka ta faru na kai jami'an da ke kashe gobara a rumfar zaɓe ba su kai sokoto marshal agency ba daga bisani kwamandan ɗin ya bayar da tabbacin zai saka ido ga waɗanda suka samu aiki a wasu wurare kuma suke karɓar albashi a wannan ma'aikatar rahoton kenan rashida abbakar tambuwal